بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله maka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a yau lahadi hudu ga watan rajab wata mai alfarma a wannan shekara ta 1432 daidai da biyar ko shida eh? biyar ga watan yuni watan shida shekara ta 2011 meladiya za mu ci gaba karatu wanda littafi mai albarka kitabul bayu a cikin muwatta malik za mu tashi babi na 25 babu ma ya juzu min bai'il haiwani ba'dahu bi ba'din wasalafa fi eh قال رحمه الله عز وجل باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى أصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل إمام مالك بن أنس imamu darul hijira imamu al'imma ya ce babu ma ya juzu min bai'il haiwan babin da zai yi mana bayanin abin da ya halatta min bai'il haiwan na abin da ya shafi wani bangare na cinikin dabbobi ba'aduhu bi ba'adun cinikin dabbobi sashi da sashi in an ce sashi ta sashi shine ka ba da sa a baka sa ka ba da akuya a baka akuya ka ba da raƙumi a baka raƙumi ƙunga wannan ya zama musulman bil musulman kenan ba wai ka ba da kuɗi abin nan ka ba da kuɗi a baka rago ba ko ka ba da rago a baka kuɗi ba a ba'adhu bi ba'adhin ka ba da rago a baka rago ya nikin yake ko ka ba da tunkiya a baka tunkiya ko ka ba da raƙumi a baka raƙumi kamar yadda bayani ya gabata shi sai ce min ma ya juzu min abin da ya halatta na wani bangare ba duk abin da za a bayyana ne ya zama hisa za a yi bayanin abin da ya halatta salafa fihi za kuma a yi mana bayanin asalaf ina ka ce asalaf a yaren kasuwanci shine ka bayar da kuɗi na kana sauraron dabba kaga bai'in ne fi zimma ka bayar zuwa lokaci kaza za a kawo maka za a samu maka eh mana yanzu muna watan rajab wai mai ido a kwarmi da wuri ke fara kuka sai ka ce ga kuɗinka na ragon layya kana sa ragon layya na kaza na kaza na kaza na kaza sai ka bai ma ɗan mai hada-hadar eh don tugu ku sai ka bashi ku daidaita a kan wannan ta ga wannan shine a salafu fihi yanzu kenan babun namu yana da matashiya guda nawa biyu akwai abin da ya shafi sai abin na hada-hadar dabbobi bi ba a daya akwai abin da ya shafi hada-hadar dabbobi ta bangaren a salafu. bi kenan ko Uthman قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان an hanas ai makaranta hadisin ko ya ce haddasani yahya an malikin ubaidullah ibn yahya al-laisi wanda iri wayar muwadda a wurin yahya ibn yahya al-laisi shi yahya ibn yahya al ya yayi wayar muwadda wurin malik ibn anas yana cikin waɗanda suke ruwayar muwadda a wurin malik da ƙarshe-ƙarshe ai ko bayanan da muke a baya za su nuna haka ai saboda shi muwatta ibi yahaya ya yahaya laifi ya same shi a wurin abdurrahman bin zayyad kenan abdurrahman bin zayyad yana da ruwayar muwatta a wurin shi yahaya ya yahaya laifi ya yi ruwayar muwatta daga baya kuma yi tafiya ta kanas ta madina iji har madina domin iji ruwayar muwatta a wurin mai muwatta ɗin. to ai ko kaga ka san yano kenan yana ba cikin ɗaliban farko farko da suke ruwayar da din ubangiji Allah ta'ala kuma yasa anan nahiyar dai ruwayar ibini ya haya ita ce tafi karfi amma akwai ruwayar ma da suka fi ta tsafta kuma ga da Allah maɗaukin sarki ke ikonsa. sa an abin haddasa yace ya haya an malikin malamin malik a wani hadisi ne salih ibn kaisan salih ibn kaisan suka ce almadini mutumin madini ne ina da cikin malaman malik mutanen madina sikatun sabtun faƙai <clears throat> an hassan bin muhammad daga malamin salihu ne ke san anan shine hassan dan muhammad muhammad dan ali aliyu dan abi talib kuna jina hassan dan muhammad muhammad dan aliyu aliyu dan abi talib sai nuna mana aliyu bin abi talib yana da mai suna wa kenan ah, muhammad shi muhammad din ne yake da ɗa mai suna hassan ya mai da sunan ɗan uwan shi kenan don akwai alhassan bin ali سوره رسول الله صلى الله عليه وسلم eh kun shiru to amma kaga wannan ai ba shi ba wannan hasad din ba shi bane kenan yanzu kana lissafa su ayan Ali bin Abi Talib zaka ce akwai Muhammad akwai al akwai al to ya baka ji dure shi Muhammad din shi zai ku ga abinda muka sha maimaitawa har an ci fa wani abu ne wani addini ne mai zaman kanshi kawai wanda ake so a shi an ci haka shi zaka ji sana faɗa wanda ba sa so ba ruwansa da shi akwai muhammad bin hanafiya dan sayin na aliyu ne eh kenan ba fatima ce ta haife shi ba wani shiru don ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan wata shida da rasuwarsa Fatima ta rasu kun shiru yanzu Ali bin Abi Talib kenan zai tsaya babu aure khalifancin sayyidina Umar baki ɗaya su ne manya a majalisa khalifancin sayyidina Abubakar khalifancin sayyidina Umar khalifancin sayyidina Uthman eh sannan kuma shi ma ya zama khalifa eh waɗannan shekarun da aka lissafa shekaru ne masu yawan gaske za su taso mawazin shekaru talatin ba su faka ba gano wannan da ke ko sau sauraka alibi na bitali yana da suna yana da mai suna muhammad shi aka mai lakabi ne da muhammad bin hanafiya saboda mahaifiyar shi ta fito daga wancan gida ne na banu hanafiya na bani hanifiya kuma shi yana cikin ahlul baiti domin ya fito ne daga gidan na aliyu kuma shiru alhassan ta wata fuska ya zama ahlul baiti kuma yi shiru ka ce na'am ban zuwa ka ce ba kai mai ka ce eh eh kenan ba ta bangaren na fatima ya zama eh saboda ɗaya yana bin waye yana bin uba ne eh. kun gane wannan da ke ko mana wannan bangaren da ya fi ƙarfi sosai da sosai shi hassan bin muhammad bin ali bin abi talib yake cewa anna rasu anna ali bin abi talib lalle kakan shi ali bin abi talib ba a jamalan lahu ya sayar da wani raƙumin sa me sunan raƙumin yuda'a usayfiran ana kiran shi da suna usayfir usayfir tasghiri ne na me usfur eh an ka lura su kansu raƙuma ga masana raƙuma suna da sunayensu daban kun yi shiru kamar yadda shanu in ka je kasawa masana shanu zai dinga lissafa maka wani sunan shi kaza wani sunan shi kaza wani sunan shi kaza wani sunan shi kaza ka ɗauki misali mana kai a wurinka nama sunan shi me nama amma ka je wurin sarkin fawa fa zai ce maka kai wata kila daga gangan jiki sai kayan ciki kai ka sani a kayan cikin dai kasan hanji kasan hanta kasan wani fahimkin nisa kasan tumbi amma gajojin sarkin fawa zai ce maka ga a gangan jikin ma gaba daya zai ce a eh. ka ji ko a gangan jiki kan sunan nama goma sha biyu ne <laughs> dozin guda ne kun gano wannan to hakan gaje ka samu masanin raƙuma zai dinga lissafa maka sunan raƙumi kaza ai raƙumi kaza sunan shi kaza ko awaki in ka same su ba abin nan tumakai raguna ba kuna da bakwalo ba akwai oh, au wai bakwalo a hisa ne bakwalo kuna da uda kuna da na gida kuna da kaza kuna da an ka samu masanin su za su faɗa maka haka ɗaya kenan bayan wannan kuma sunayen da suka shafe su ai kuma a gida ma aka sanya masu dabbobi suna wannan ragon sunan shi kaza sunan gida ne wannan da aka da aka samu isa ya ce yuda usayfiran ana kiran shi usayfir karamin tsuntsu kenan Allah yana da tashi sunan wannan raƙumin kenan ali bin abi talib ya sayar da wannan raƙumin nashi mai suna usayfiran bi 20 ba'iran ila ajal akan a bashi raƙuma ashirin zuwa wani lokaci kunga mai sunan babu namu babu ma ya juzu min bai'il hayawani babu bi ba'dhin babun da zai yi bayanin abin da ya halatta na cinikin dabbobi sashinsu da sashi kaga yanzu an ba da raƙumi ɗaya an ba da ashirin kenan a nan babu riba kenan kun yi shiru eh kamar ya a to ai gashi aliyu bin abi talib ya ba da guda ɗaya an ba shi ashirin ƙanana eh an ba shi ƙananan raƙuma ashirin kai kuma katinan lokacin da muka karatun umdatul ahkam mun faɗi al'amwalin rububiyya al'amwalu arribawiya aha ɗaya ka zo daga ƙarshe kala daga ƙarshe biyu gishiri dabino bi sha'ir kuna yana al'amawalin rabuwiya guda shida da muka ambata a tamru bi tamri wa sha'iru bi sha'iri aha والحنطة بالحنطة أها إيه والملح الملح بالملح الذهب بالذهب الفضة بالفضة waɗansu su ne al'amwalin rubawiyya a sit abubuwa da riba take shiga cikinsu guda nawa guda shida eh a cikinsu akwai waɗannan da aka ambata ita ga ranar da maka yi na layi layi kowa sai ya faɗa don a rike su nan ka san mai riba take shiga mai riba ba ta shiga to kaga yanzu dabbobi da dabbobi sashi su da sashi nan ba sa cikin lissafi amma gargumanta fa muna magana dabba da dabba ne gata da ranta ba an yanka ba an yanka ta zama me nama nama kuma yana can karkashin abinci ne kun gane ko nama zai zo mana bayanin zai zo mana bayanin shi babu bai'il lahami babu babu bai'il hayawani bil laham da babu bai'il laham bil laham wanda yake anan za a yi bayanin mai hukunci mutum ya sayar da ragon shi ko tunke shi ya ce banda kai da kafa ya sayar da ragon abin nan raƙumin shi guda an ba shi guda ashirin ƙanana shi wa kenan shi alubi na biyu talib ɗaya kenan na biyu kuma ila ajal ba ma yanzu za a bayar ba sai nan gaba an so mai kenan nasi'a jinkiri kunga an samu tafadul an kuma sami nasi'a kun gane larabcin ko in an ce tafadul wani ya fi wani mun sha maimaita wani larabcin in an ce nasi'a shine a samu jinkirin bayawa قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفي صاحبها بالربضة وحدثني عن مالك النافع ما لو مالك أنا شيني نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشترى راحلة يا شي يا سي أبن هواه ana kiran shi abin nan abin hawa ko dai raƙumin karan kan shi ko kuma wannan abin da ake ɗorar ake zama a kai sirdin na aika ganin raƙumi a wani abu a gaban shi a wani a bayan shi wasu kuma suka ce a ina aka ce rahilatun ita ce taguwa mace ce taguwa mace raƙumi raƙuma kenan raƙuma wacce ike za iya a hauta su ya kira eh, don su ne kayi abubuwan tafiya a yanzu a lokacin mana ya sai abin hawa ya sai raƙumi bi arba'ati a bi'iratin ya sai raƙumi ɗaya akan zai ba da raƙumi hudu shine ishtara rahilatan bi arba'ati a bi'iratin da raƙuma guda hudu za a ba shi raƙumi ɗaya ya ba da hudu madmunatin alaihi kuma waɗannan bashi ne a kan shi yufiha sahibaha bin rabaza zai bema mai ita zai biya wannan bashi a wani wuri da ake kiran shi rabaza wani wuri ne kusa da madina wani mai yake nuna kenan eh? shiru ya halatta a yi cinikin dabbobi sashin su da sashi amma kar kuma ta mana magana cinikin dabbobi ne fa da ransu ba nama da nama ba batun nama da nama za mu zo mu yi magana kan shi ka ba da naman rago kilo biyu a baka naman ɗan akuya kilo uku kun shuru ko ka ba da naman raƙumi kilo biyu ka ce kana son ƙara sanu mi na shanu ko na rahu kilo na hmm? ga alamun kafin san rahu ke nan da na rago ne wuraren ku ba ci na rago sosai to ba wannan muke yi ba wannan hukuncin shi da ba amma yanzu mana magana dabbobi ne ga su da ransu ake magana akai to kun ga a wannan hadisi din akwai abubuwa guda biyu <clears throat> abu na farko akwai tafadul ta yana tafadul din ya fito eh ɗaya da hudu a bi'iratin jam'i ne na ba'ir haka ce ba'ir kuma shine wanda yake raƙumi zai iya zama mace ko namiji jami'in sa shine abiratun jam'u qilla kenan af'ilatun af'ulun summa fi'la thumma af'alun jam'u qilla inda ibn malik ɗaya kenan na biyu ba yadan din bane dan yace yufiha sahibaha bir rabaza zai biya mi ita a rabaza la'alla ce yake da gonarsa ya yi babban gona ko ce yake da turaku na ɗaura dabbobinsa sai a je ci a karba kun gana ma an sami na sai ake na jinkiri وحدثني عن مالك an سأل ila شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك وحدثني عن مالك مالك ابن أنس yake cewa annahu shi malik sa'ala ibn shihab ya tambayi malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri yace ala gafata malam an bai al dangane da cinikin dabbobi isneni bi wahidin ka ba da biyu a baka ɗaya ko ka ba da ɗaya a baka biyu mi a hukunci kuma fa wannan ila ajalin ba ma yanzu ba zuwa wani lokaci mai hukunci faƙal sai malamin malik muhammad ibn muslim a zuhur ya ce labu asa bin zalik ai babu lafi akan wannan wanga imam malik ibn anas ya koro maganganun ayyukan sahabbai ayyukan Ali bin Abi Talib da aikin Abdullahi bin Umar kaga sahabbai kenan sai biyo shi kuma da ayyukan malamansa tabi'i kenan irin su irin su ibn Shihab ko tabi'i tabi'in قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد haka na ku yake ko wala ba'asa bil biljamali biljamali jamali mislihi wa ziyadati darahim aljamalu biljamali yadan bi yadin wa darahim ila ajal qal wala khayra fil jamali biljamali jamali mislihi wa ziyadati darahim الدراهم نقدا والجمل إلى أجل وإن آخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا al'amarin da yake ijma'insa a nan garinmu na madina annahu yadda al'amarin yake la ba'asa babu laifi biljamali ka bayar da raƙumi biljamali a baka wani raƙumin mislihi kwatankwacin wannan raƙumin da ka bayar wa ziyadati da rahima da ƙarin dirhamomi na kuɗi yadan biyadin hannu da hannu ko ya shiru wa mana bayanin abin da ya kusa sai ka shi mhm. sai a mhm. sai kuma a da kenan kun gane ko in ba da rakumi a ban to kuma sai a yi mun ciko akan wannan ai kuna yi wannan ciriki a wani bangare waya a handset eh kun yi shiru saboda me ko tv ko dvd a hashir dama ko mashin kun gane wannan saboda me saboda ba amwal ne rubawiya ba kun bai ci nufi na zan muku misali ya halatta irin wannan cinikin a shinkafa ka kawo 'yan gwamnati mudu goma a baka 'yar gida mudu goma ka ci a yi ma ciko bai halatta ba ɗaya kenan ya halatta a gwal eh bai halatta ba saboda haka kaga waɗancan al'amwal ne a ribawiya dukiyoyi ne da riba takan iya shiga ciki mun ji wannan bangaren da kyau to sai mu je bangare na biyu amma nan da ya ce wa ziyadati da rahima yadan biyadin to me yadan biyadin anan e eh, me yadan biyadin raƙuman ne yadan biyadin ko dirhamin ne yadan biyadin ko duka eh kar kuma ta ɗazumin yi magana daman ya halatta a yi a yi raƙumi yadan biyadin ya halatta kuma a yi ajalan eh kama aure ya halatta gaba da sadaki ya halatta a ce ajala ga an gwaye sun zo a basa hanzarin yankan a basa menene ake ce sadaki <laughs> kaza kaza kaza kaza amma sai bayan azumi Eh, ba an faɗe shi ba ba shaida ka zo ba wai ce kuwa abokai zai yi ce a yanzu kenan amma daɗin malam abin sai a hankali eh ba haka ba ne kusan wadata ta ɗan abin nan yan wadata yanzu in ya taba eh an sha yin sadaki ajala kaga an sha yi amma yanzu malam mm. Mm, Allah sauke wala ba asa bil jamali bil jamali mislihi wa ziyadati darahim kuna jina wala ba asa bil jamali bil jamali babu lafi ai siniki raƙumi da raƙumi ka ba da raƙumi a baka raƙumi mislihi irinsa wa da dirahim kuma a ƙara maka dirhami na ka ya ɗan fi kazar-kazar ko da ya ɗan fi wani abu duk da cewar gashi kusan girman su ɗaya abu kaza nasa ɗaya amma abin nan ko ka ƙara ko a ƙara maka duk ya halatta aljamalu bil jamali yadan bi yadin wa darahimu ila ajal hmm? kun ji amsa ta fito aljamalu bil jamali yadan bi yadin wa darahimu ila ajal raƙumi da raƙumin a yi shi hannu da hannu amma ƙarin kuɗin da za a yi maka a ce ba shi da shi wannan ya yi kun gane? malisa ka gane? to aka sun wani mai shi raƙumi shi to shi kuma fa wala khaira fil jamal bil jamal mislihi wa ziyadatu darahim ad-darahimu naqadan wal jamalu ila ajal kuna jina malik yake cewa kun ga wannan da muka yi aljamalu bil jamali yadan biyadin wadda ila ajal raƙumi da raƙumi a yi shi hannu da hannu amma cikon kuɗin ya halatta ya zama bashi ɗaya kenan sai malik yake cewa la khaira fil jamali bil jamali babu wani alheri bai halatta ba a yi cinikin raƙumi da raƙumi mislihi bi eh, mislihi wa darahim raƙumi da raƙumi a ƙara kuɗi kamar yadda muka bayani ɗazu ka ba da raƙumi an baka raƙumi amma za a yi maka cuku. wannan bai halatta ba a wani lokaci addarahimu na ƙadan kuɗin da za a yi maka ciko a ce ga su wal jamalu ila ajal raƙuma amma kuma sai bayan sallah a za a tafi da kai za a tafi da kai dan an baki hattara ba wannan wani nau'i ne na yan su. an ake wani abu aka ce to nawa kace sai a fara ciro ribar abaka ma kai tsaye a gani ko ma maliki bana ce idan aka cinikin raƙumi da raƙumi sannan wani aka yi mai ɗoriyar kuɗi ma'ana watakila na ka yafi aka yi ma ɗoriyar kuɗi dubu goma ne ko dubu ashirin ko kuma kai ne za ka yi ɗoriyar kuɗi dubu goma ko dubu ashirin sai aka ce to gashi ga wannan dubu goma ɗin ga ta a hannu amma raƙumin kuma sai sai sun dawo kiwo sai sun dawo kiwo don sai ka ce kura ta cinye shi <laughs> hana za a ma wani abin da kenan kwace kwace wani ya zo ya kora su Allah ya sauwaki wa in a akhartal jamala idan ka jinkirtar da raƙumin wadda rahima da dirhamomi ɗin, la khaira fi zalika ba, wannan ma bi halatta ba babu wani alheri ciki kun shiru to amma kuma ya maka yana alibi na bi talib eh eh to amma kuma nan gashi ma shi ma ya ce wa in akharta an ka jinkirtar baka bare yanzu ba kenan ya zama ila ajal shi ma kuma la khaira fi kulura na alibi na bi talib da na abdullahi dan umar babu ɗoriyar kuɗi a kai eh raƙuman ne zalla da raƙuman ne zalla babu ɗoriyar kuɗi a kai babu cuku to amma a nan abubuwa ne guda biyu raƙumi da kuma cuku to kaga ana tun da raƙumi ne da cuku to shine yake cewa yana akhartal jamala in ka jinkirtar da raƙumin ka bayar da shi yanzu ba wadda rahima da jirhamomin lahayar fi zalika wani shi mabi ba kenan ko dai ka ba da raƙumi a bi ka bashin mai kuɗi ɗaya kenan ko kuma ka ba da raƙumi da kuɗi lokaci guda a gani ko amma ba raƙumi ba kuɗi a wannan bai ba amma a ce ga ciko raƙumin sai an jima wannan bai ba قال مالك رحمه الله عز وجل ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعيرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل إمام مالك إبان أنس يجي cewa بأس أن يبتاع البعيرة yabta alba'ira babu laifi a sayi raƙumi مي درجة kun ga da muke babin asimar sai kuka farji ‘ya'yan dabino shi ake ta faɗa saboda shi ne galiba abin da suke nomawa da muka zo dabbobi sai raƙuma kake ji ba ka jin tumakai da awaki da shanu saboda raƙuma su suka fi kula da shi isa an ka lura duk da cewa babu suratul ibla a ƙur'ani amma za ka kusa ambatan raƙuma ya fi a kan na shanu idan cira ko suratul <laughs> bakara gani ko za ka ga abin na afala yan zuru ne ilil ibili holikat a dubi irin bayanin da ake da kuma wa tahmilu kuma ila baladin lam takunu balighi illa bi an anfus da sauransu ga dai akwai bayani akan raƙumi sosai yasa suke mata kirari suke cewa al'ibilu safinatu sahara kaga ba mana da safina a bahar ba a kogi ba akwai jiragen ruwa to in gana neman jirage a sahara su ne raƙuma tunda abinda zai ma tafiya sati guda bai sha ruwa ban yi zanzan eh ka yi abin nan da kai magana a kan da abinda za ka tafi kana jin kishi shi ma yana jin kishi ai raƙumi wata halitta ce ta daban kuma su kasancewar wuraren wuri ne na sahara za ka ga cewar lallai akwai abin nan zai dace da su sosai da sosai idan za ka dinga jin sunan raƙuma ya fi bayyana a kan sunan shanu da waɗansu abubuwa ɗin haka wala ba su an yabta alba'ira babu laifi a sayi raƙumi ɗaya annajiba mai kyau mai daraja ya kamar yadda muka faɗa ai su ma raƙuman daraja daraja ne shanu ma daraja daraja ne kai da ganin wani kasan ya fa naka kuɗi ko ba yi magana ba yau lahadu ko wata kasuwa ce take ciyo nan wajen kwanta na wasu yi kasuwar dabbobi din na mai karfi marigaci ake da zaren ka kai naka kasan kai kasan noni ya fi naka muturu ba sa san arewacin najeriya ba su ma'ana kama haka suke shanu ne yankin ba da tiba ne da can dai suke su ba su ba su mara goyi gima ba ya kai tsawon wani ma Su suna da faɗi haka ba su ana yi gagawa nan dan cikin haka suke suna da daɗin nama to ka sa wasu abubuwa ba su damu da cin nama ba ina tambaya ka ne ka ci nan lufi ne na karantarwa yauwa shi kenan idan ana batun nama ana batun abinci ba maganar wasu wani ba su damu da shi ba wani ba su damu da shi ba an an kawo maka abinci in ba ka iya ce ka ce alhamdulillah Allah sanya albarka amma ka tsoma a ah, ai mu ba ma cin wannan mu ba ma kaza ka sa makaranta wa manzon Allah in ba tambaye ka akai ba da ka kawo mai damu. sai ce a'a sai ta ce me ya faru sai ce ban samu mutanen masanaci ba ma'az bin jabal ya dauke shi ya cinye a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi kenan ba kenan ya halatta eh eh a ko kana ba umman aka kawo maka abincin da in ka ci zaka zaka yi amai ko zaka cutu sai ka ce baka cin wannan shikenan a zama abinci ai eh bako ne kuma zaka cutar da kanka kai in ga wani abu ganin shi kawai sai ka je kamar za ka yi amai kuma wani ya gan shi masha Allah ya samu abinci musamman abin da ke fitowa a ruwa abubuwan da ke fitowa a ruwa wannan ga gan shi ka ji kamar za ka yi amai amma kuma halas ne na Allah ta'ala ya ce abin nan da kuma saidul bahari da lafazin uhilla da lafazin uhilla an halatta muku saidul bahari wa ta'amuhu mata allakum wa lisayyara duk an halatta muku shi gani kuma ya kira shi da lahaman tsariyan nama ne mai daɗi malik yake cewa la ba sa an yabta al babu laifi ya sayi ba'ir raƙumi ɗaya annajiba mai kyau bil ne da raƙuma biyu ma'ana wani ba su kai shi kyau ba kenan ko ka ba da yau to kaga ma wannan shanun da ka faɗa a ga za ka iya ba da sa ɗaya a baka irin wani guda nawa kuma uku aw bil ab'irati ko kuma dai da waɗansu da waɗansu raƙuma ɗin al ab'ira jam'u qilla ne daga uku ne zuwa tara misali za ka iya ba da raƙumi ɗaya a baka tara da zama ba mun yi na alibi na bi talib ya ba da usaifiran an bashi ashirin kenan jam'u killa ba ala babihi ba za a baka ko raƙuma min alhamulati daga raƙuma ɗin da suke abin nan hamula masu ɗaukan kaya haka ko garke abin nan min mashiyatul ibil na abin da ya shafi mashiya ƙananan dabbobi na raƙumi wa in kanat min ni'amin wahidatin amma idan sun zama jinsin raƙuma ne iri ɗaya misali kusan tsararraki ne ko makamantan haka duk da haka da fala ba su an yi tara mina isnani bi wahidin ila ajal babu laifi a sayi guda ɗaya da biyu an samu me tafadul ila ajalin bashi an samu me nasi'a wanda yake waɗannan abubuwan guda biyu duk ba a samu su a cikin al'amwalu arribawiyya al'amalin rabuya yana da kyau ɗalibi ya fahimce su ya kiyaye su ya haddace su guda shida ne dukiyoyin da riba take shiga ciki in ka rike su to sauran abu zai zo maka da sauki azhabu bi zahab eh ɗaya a dirham bi dirham kenan biyu a sha'ir uku alhinta bil hudu a tamru biyar almilhu bil milhi shida waɗansu ne al'amwali ribuwiya dukiyoyin da riba take shiga cikinsu kaga a dirham bi dirham dirhami da dirhami da azhabu da azhab shine dinari da dinari no kenan biyu waɗannan sun wakilci kuɗi kun gane ko sai a sha'iru da saur eh da sauransu kamar da bayani to waɗannan su ne al'amwal arribawiyya dukiyoyin da riba take shiga cikinsu kun ga hansar ba ta shigo ba kenan ya halatta ka ba da hansar ɗinka a baka wata kuma a maka ciko kun yi shiru saɓanin wannan ba zai yi kamar da muka ambata ba su bai halatta ka kai shinkafa 'yar gwamnati mudu goma a baka 'yar gida mudu goma ka ce kuma a maka cikon kuɗi ba bai halatta ba wannan dai wannan dan kake so to in kuma ba ita kake so ba shikenan in ba haka ba ka je ka sayar da taka in ka sayar sai ka dawo ka sai wannan din idza idan suka samu saɓani ba wai suka bambanta fa bana ikhtilafuha kuma bambancin ya bayyana sosai da sosai kun ga akwai bambancin da ba kasafai yake bayyana ba kagomancin da ba wai zakulo shi ake yi ba ya bayyana wayan ashi ba ba ha ba'adhan amma idan sashi yayi kama da sashi waqtalafat ajnasuha jinsun su ya zama daban-daban aw lam ko kuma ma basu basu canza ba amma jinsun su ya sha banban fala yu'khadhu minu isnani bi wahidin ila ajal to anan bi halatta a karbi biyu da ɗaya ba idan zai zama bashi nan kada ya zama na akwai gharar kenan a ciki qala maliku rahimahullah wa tafsiru ma kuriha min zalik an yu'khadha al-ba'iru bil ba'irain laysa baynahuma tafadulun fi najabatin wala rihla fa idha kana hadha ala ma wasaftu laka fala yushtara minhu ithnan bi wahidin ila ajal wala ba'sa an tabi'a ma ishtarayta minha qabla an tastawfiyahu min ghayri alladhi ishtarayta min ghayri alladhi اشتريته min إذا taqatta thamanahu imam malik ibanan zai yi bayanin wannan abin da yake makaruhi da yace da ce wa in ashba ha ba'dan wa ikhtalafat ajnasuha aw lam takhtalif fala yu'khadhu minha ithnan bi wahidin ila ajal eh sai ce wa tafsiru ma kuriha min zalika bayanin abin da ya zama makaruhi na wannan bayanin da muka yi an yi ukhadhal ba'iru shine a karbi raƙumi daya bil ba'irain da raƙuma nawa biyu a karɓar ka ba da raƙumi ɗaya a baka biyu laisa bai bainahuma tafadulun ta yadda babu wani bambanci a tsakaninsu fi jabatin wurin daraja wala rihla babu bambanci a wurinsu wurin tafiya wurin ɗaukan kaya waɗannan suna daga cikin abubuwan da za a kallaci bambancin da ake magana a kansu in an ce najaba shine abin da muka ambata da annajib karim mai daraja wanda yake mai kyau mai lafiya ɗaya kenan ko kuma rihila ba zai iya ɗaukan kaya ba ta yi yana da kyau da lafiya amma ba zai iya ɗaukan kaya ba zai ta zai iya ɗaukan kaya amma gashi wani ya ne kun shiru ba gano wata motar inda ta bodanta ce sai ka ce kai wannan motar amma mala in ka ji injin ta ya gaji shi garau to ga irin waɗannan shi sai yake cewa idan laysa bainahu ma tafadulun fi na wala rihla fa idza kana alama wa laka amma idan ya zama akwai abinda abinda idan fa idza kana alama wa laka in ya kasance akan abin da na wasafa maka na fayyace maka bahaushe yana cewa na wasafa maka ga larabcin ya dan shigo kaɗan kenan fala yushra minhu isnani bi wahidin ila ajal to ba za a sai mana idan ya zama na babu tafadul fi najaba babu tafadul fi rihla to ana fala yushra minhu isnani bi wahidin ila ajal ba halata a sai biyu da ɗaya ba zuwa wani lokaci to amma kuma ga na Ali bin Abi Talib can mun yi ga kuma na eh wannan akwai tafadul da wancan kanana ne sosai da sosai wannan kuma manya ne malik ibn anas dan suna cewa ikhtilaful manafi'i yusirul jinsa alwahid jinsaini ikhtilaful manafi'i sabanin da aka samu wurin amfanarwa yusirul jinsa alwahid jinsaini yana zama da abin da yake jinsi ɗaya zama jinsi biyu kaji wata ka'ida kuma a babin sayar da dabbobi ikhtilaful manafi'i yusirul jinsa alwahida jinsaini sabanin amfani da yake tunda duk waɗannan daman na amfani ne tunda dama an ce da ransu ne ake sayarwa kasan ana hada-hada ne don amfani kun yi shiru yauwa to tunda hada-hada ce don amfani haka akwai wannan amfani da ake harara wanda yake shi ake ta siya ta yadda inda ba don amfani ba ne da sarkin fawa kawai za a so za a kira ya zo yanke قال مالك رحمه الله عز وجل wala ba su an tabi a mashtaraita minha babu laifi ka sayar da abin da ka saya minha daga cikinta ita me dabbobi da ka saya raƙuma da ka saya awaki da ka saya babu laifi ka sayar qabala an tastawfiyahu kafin ka karba eh kai shiru kace me ta yi zan bai ba ba ka siya a wurin wannan ba yawwa shi sa nake so ya faɗa da bakin shi an ka wancan abinci ne ai yawwa ka dubo abinci ne ai wancan abinci ne shi kuma abinci yana cikin amwalin rubawiya ina fata mabayanci wannan da ke wancan abinci ne ai shi ma yanzu inda an yanka ya zama nama da wani hukuncin ya karbe shi ya hau kan shi izo wurin nake ta jaddada mu fahimci abin nan qabala an tastawfiyahu kafin ka karba ai ga ko lokacin da muke maganar allocation da ake saiwa na abinci da ake magana kan shi da aka zo kan naman fetur fa naman fetur ba ƙaunin wahidin ne domin ba ba abinci ba ne malamai sun yi maganganu a kan shi domin shi ba abinci ba ne kuma dama abin da aka hana ka abin da imam malik ibn anas ya fahimta shi ne akan wannan ya shafa abinci ne kada ka sayar da abin da baka karba ba amma anan ma ka ji abin da ya faɗa ya ce wala ba sa an tabi'a an tastawfiyahu min ghairi alladhi ishtaraita minhu ba daga wurin ba wai ka sayan ma wanda ka saya a wurinsa ba kun shiru ba ka sayan ma wanda ka saya a wurin shi ba sai dai ka sayan ma wani daban a yaushe za ka sayar idan ta katta sama na in ka biya kuɗin ha kun shiru shi da ka saya a wurinsa ka biya shi amma kuɗin kayan bai zo hannunka ba ya halitta ka sai da shi tun da dabbobi ne ba abinci ba ɗaya kenan amma idan ya sayan maka bashi baka bashi kudin ba amma kuma kayan yana hannunka ya halatta ka sayar da shi kun lura da wannan ko wato ku fahimci sosai da sosai akwai hada-hadar kasuwancin da ake babu kuɗi kamar yadda muka sha maimaita zai zo ya ce maka yana doro yana doro wani yana doro duk cikin su ba mai kudin duk cikin su ba mai kuɗin kai da ka zo na karshe ka saya ka biya kai kake da kuɗin kila kai ne na biyar in ka ba na hudu na hudun sai cire sa sai ba na uku haka zai ta tafi har ya kai wurin mai kayan da yake ba abin da ya samu kaga wannan asalan haramun ne saboda talakar rukuban ne in gane ko sannan nau'i shi ma kuma bai halatta ba don kaga akwai zalunci a ciki mutum yana ta hada-hada abin da ba shi da shi abin da ake bukata ko dai zaka saya bashi kaje ka ce bashi za ka siya bashi ne gashi a rubuta kalas ka ka sayar da kayanka قال مالك رحمه الله عز وجل ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا mali ya ce wa man sallafa fi shay'in min alhaiwan wanda ya bayar da kuɗi akan wani abu da ya shafi cinikin kasuwanci ya bayar da kuɗi yanzu mai ɗakin ka tana da juna biyu kuma yanzu ya kai wata hudu kenan ana ta yin shi yaushe kenan haihuwa yanzu rajab watan biyar aga sha'aban watan shida ramadan watan bakwai shawwal watan takwas zalƙada watan tara lalla a yi rana ɗaya da babba sallah sai ka ce yanzu ga kuɗi kana so ya samu ma rago mai lafiya mai kaza amma ba yanzu kake son sai watan dalƙada <laughs> kake so shi ya ce wa man sallafa fi shay'in min alhaywan wanda ya bada kuɗi kaga yanzu ya sai maka da rago ne shiwa shi wanda ka bada kuɗin ya sai maka da shi a kan kaza mai sifa kaza mai sifa kaza amma ragon bashi ne idan eh, a kudi ne yake zama bashi yanzu ka sai rago a wurinsa ga ragon amma kuɗin fa sai bayan sallah kun gane ko to yanzu kudin ne gashi ragon sai bayan sallah kun shiru wannan shari'a ce ta yi sassauci a kan shi zai ce malamai sun yi magana shin ciniki ne mai zaman kan shi ko kuma a'a ruksa ne kun gane ko shi yasa ya ce wa man sallafa fi shay'in min al-haywan ila ajalin musamma to kun ga daga cikin sharadin sa dole a samu ajalin musamma sai an ambata mai lokaci zuwa watan karamar sallah sha ɗaya da shi ko sha biyu da shi ko watan bawan karamar sallah in ji ba shi ko watan zulqada kenan eh ko watan layya fa wasafahu ɗaya kenan kuma ya wasafta irin ragon da yake so wahallahu ya fayyace siffar ya siffanta shi ya fayyace ta domin da wa wahallahu duk su ɗaya kenan ya siffanta yi tun da sun zo wuri ɗaya sai ka fasara ya siffanta shi kuma ya fayyace siffantawar wana kada samanahu ya biya kuɗin fa zalika ja'izun wannan ya halatta dama ita ce matashiya ta biyu babu ma ya juzu min bai'il ba ba'dhu bi ba'dhin wasalafa salafa fihi yanzu mun zo maganar asalaf salaf kenan malik yake cewa wani kada samanu ya biya kudin shi fa zalika ja'izun wannan ya halatta wa huwa lazimun wannan kuma ciniki ne tabbatacce ya hau kan lilbai'i wanda ya sayar wal mubta da wanda aka siya a wurinsa alama wasafa akan yadda suka yi itifaki na sifarsa wa hallaya suka fayyace sifar tasa wani mai zalzalika min amalin nasil ja'izi bainahum wannan bai gushe ba yana cikin nau'in kasuwanci tsakanin mutane halattacce a tsakanin su wallazi lam yazal alaihi ahlul ilmi bi baladina wanda yake malamai ma abota sani ba gushe ba suna kan wannan a garinmu alaikun salam a to ka sayan ne fa ya yi halatta idan ka kwasonci da kudin a yanzu kai ne ka sayar ka san mai da lagu ne mai sifa kaza sifa kaza sifa kaza sifa kaza akan kudi kaza in mutum yanzu ya saya a wurin gaba za ka ci gaba da kudin ba amfani da kudin ba kawai eh ba ka da shi a yau eh? eh mana isa ka na yi magana malamai sun ce shin sifa kasuwanci ne mai zaman kashi ko kuma sassauci aka yi aka yi ma eh eh akwai nau'in da zai zama ya aike shi in aike ne in yi estara sai ya dawo in yi ciko sai ya kawo sai ya cika a gani ko amma wannan kawai fa kaman ka saya na sai maka shikenan sai lokaci eh ai ba kiwe ba shi ba ba ba zai karbi ragon ba sai sai wancan lokacin nan ya siyo maka mota a kwatano? zai yi daidai da mutum ka ba shi kuɗi eh to ai ya dangana ga ga shin ka ba shi sako ne kamar yadda suke tambaya na akwai guda biyu akwai ka aiki mutum ya so maka to idan ka aiki mutum ya so maka cin shi da san shi yana kanka kuma kai za ka biya shi kuɗin aikinsa saboda kuɗin da ka ba shi in ya so kasa da haka zai dawo ma da kuɗinka ka gani ko in ya samo sama da haka za ka yi cuku. in ya cika maka wannan sako sunan shi dan zaka da cewar sako baya huce zuciya ko eh eh eh eh ina san rago a hannunka iri kaza iri kaza iri kaza eh dama ai wannan kasan galibi an fi ga za ka je ka samu mutum da kawai shi sai dai ɗaure in mutum na ai wanda yake sana'a shi ne shine dama ne ya fi sha abin ga masu sha abin masu sana'a raguna ɗan to haka yanzu idan aiken shi ka yi ko mai rago ne ka aike shi ka tashe shi yau lahadi ya tafi gwada iso maka rago to za ka ba shi kuɗin mota za ka ba shi kuɗin aikinsa don yanzu tura shi kai ka gane ko za ka ba shi kudin aikinsa za ka sallame shi sallawa ta abin nan abin da sa ake faɗan irin waɗannan in ya ce ya yafe maka yanzu haƙƙinsa ne ya yafe maka amma ba haka ba don wannan shine asalin abin da shari'a ta ta kayyade ka gane bambancin su ko to amma yanzu idan mota ce ka ganta ka ce irin wannan motar gashi gashi gashi gashi ya sayan maka da irinta kana buƙatar irinta aka yi ciniki akan zai kawo maka ita to aga yanzu ba aikin shi kai ba eh so kaga ba zaka cire ba zai lissafa maka akwai custom duty ba akwai kaza akwai kaza a ciki ba akwai manji tsakanin aike da kuma saya babu ma la yajuzu min bai'il haywan babu nau'in cinikin da bai halatta ba na cinikin dabbobi da zuba mun yi magana mai juzu ba abin da ya halatta yanzu kuma abin da bai halatta ba ƙala rahimahullahu azza wajal ya haya an malikin an nafi'in an abdullah bin umara radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habala wa kana bai'an yatabayahu ahlul jahiliya كان الرجل يبتاء الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها an yi shaina وحدثني يحيى عن مالك امام مالك ابن يحيى ya haya الذي ايه amuce shi amuce mai shiga wani babi ai mai shiga wani babi ai wadda sani an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ha ya hana an bai ilhabalil habala an aka ce hablu shine ciki ka gani ko hablu ha'un ba'un lamun ciki ba wai ciki baton wannan ba fa abin da ke cikin shine hablu kun gane wannan da ke ko kamar yadda ka san kuma ana cewa hamlu wa hamluhu wa fisaluhu ko wa fasluhu salafu na shahara to an an ce alhabalatu jam'i ne na habil kamar talabatu jam'i ne na talib kamar kafaratu jam'i ne na kafir kamar fajaratu jam'i ne na fajir to idan aka ce alhabalatu jam'i ne na habil na mai kenan mai ciki eh jim'i ne na mai ciki to nan me aka me aka haramta kenan abin da aka hana shine sayar da abin da ke cikin cikin mai ciki kun gane ko sayar da abin da ke cikin cikin mai ciki kaga tinkiye shi ma shi tana da ciki ko ko tana da ciki ko saniya tana da ciki sai ka ce no za a sai maka da wannan cikin an haifa ɗaya kenan a wannan fassara kun gane ko wa kana bai'an a ahlul jahiliya wannan wani ciniki ne da ya kasance ahlul jahiliya suka kasance suna yin shi hmm? ana irin wani cinikin da subhanallah al'azim irin wani cinikin la ila illallah eh ta ila illallah eh eh ko yanzu za ku yi gunci akan wannan sosai da sosai yake cewa an daɗe ana yi nan kusa akwai akwai da 'ya'ya hudu take take haihuwa so nawa ta haihu 'ya'ya hudu eh ita ma ta haihu 'ya'ya hudu to haka yanzu idan aka ce za a sayan maka da cikin 'ya'ya nawa za a sayan maka a ta 'ya'ya nawa za a ciniki eh to eh yau a ai tambaya ta tunda ai ba ita kadai ce akuya a na unguwar ba kun yi shiru tunda ko gana ya tambayar kuma kuma kun ware ta to yanzu aka yi ayyana nawa za a yi ciniki to yanzu ya fi ɗaya fa eh? suna iya cewa guda ɗaya amma in ta haifa ma'ana idan ta haifa cikin nan abin da aka samu guda ɗaya ne kawai shi ne nasu in ya so mutane hudu suna iya tarayya sai su sai cin idin kenan ta kun yi shiru ba ku ba da amsar ba wa zai ɗan mace zai ɗan namiji tunda wacce ta haifa ma ita ma ta haifi hudu yanzu sai ta haifi guda hudu bi maza bi mata to kai wanda ku kuma ku hudu kuka haɗa kuɗi kuka ɗauka kai wacce za ka ɗauka shi ne tambayar a yanzu kaga sun kauce ma sun kauce ma mazan sun ɗauki mata saboda su ma suna son in an tashi haihuwa a haifar musu to eh. ai rububi ake yi wani ya ce a mai kudin wasu suka ce abu sai yadda ba sai da shi shi ne aka raba ko mutum hudu suka sai cikin dan sai shi ta bari kun akwai garar sosai ko eh eh wa kana bai'an yatabayya'uhu ahlul jahiliya wa kuma yanzu kana cewa wani cinikin bai halatta ba sai a ce ka ji su suna cewa ciniki bai halatta ba mutane sun dade suna yin abu kuma ka zo ka ce ciniki bai halatta ba Allah kuwa eh haka za su ce Allah kuwa kuma gashi mu watsa ne fa na Imam Malik ibana na su mawta Malik ne fa Abdullahi da Umar ne yake cewa yan jahiliya ne maguzawa ne suke tun kafin bayyana musulunci da na wasallam ya zo sai ya haramta cinikin kanar rajulu ya fita aljazur mutum ya kasance yana sayan raƙumi mace ko namiji shi ya kira aljazur ya kasance yana sayan raƙumi ila an tuntaja naqa kanar rajulu ya bita aljazur ila an tuntaja naqa har zuwa lokacin da taguwar za ta haihu sun matun ta jallace fi batsaniha sannan sai abin da aka haifa shi ma ya haihu fasara no kenan biyu kun ga fasarar da kuka yi ɗazu ga kuma wannan fasara ɗin wannan fasara ita ce fasara abdullahi ɗan umar kenan ana rasu salim na ha an bai habalil habala iya na hadisin ya tsaya kun gane wa kana bayan ya tabaya'u halu jahiliya kana rajuli yabta'u kaza kaza kaza kaza wani shine fasararwa abdullahi ɗan umar kun ga wannan akwai za a samu gharar a ciki za a samu ajal wanda yake gharu musamman zuwa kawai ta haihu ma abinda ake so ya zamana zuwa watan kaza watan kaza ga watan kaza ga duk za a rasa shi ana a bangaren na hau kuma tuntaja tuntaja wani fili ne eh mudari'i ne mabani lil fa'il ko mabani lil maf'ul eh la shine mabani lil maf'ul to akwai fi'ilan da suke su asalin haka suke ba a cewa tantajan naqatu haka sai aka ce tuntaju an naqatu ka gane ko kamar da ake cewa tuwufiya fulanun tuwufiya fulanun wane ya rasu amma ga lura tuwufiya ai mabani ne lil maf'ul kamar buhita fa buhita allazi kafar kamar suqita me me sakata ya fadi to in kana nufin yayi nadama sai ka ce suqita fulanu walamma suqita amus abin nan walamma suqita fi aidihim wa ra'anhum qad dallu suqita في أيديهم كنا كنا yana gugu أنا da أنا kwara yabo qur'ani su kafa fi وحدثني عن مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان من الحيوان عن ثلاثة رأيك إذا ما بني أنا كرتو عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دق ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن سعيد بن مسيب دق سعيد بن مسيب وانا كوي كيران شي أنه قال sa'id bin musayyib ya ce la riban fil haiwan babu riba a dabbobi ya gama wa inna ma nuhiya min al hawani an salasa abinda aka sani an hana cinikin dabbobi ne nau'i uku an al an hana cinikin dabbobin al madamin wal malaqih no kenan wa habalil habala no kenan waɗannan su aka hana ai shi kenan ko ko fasara wal madaminu imam malik ibn anas ya ce abinda yake nufi da dabbobi madamin bai'u ma fi butuni inasil ibil shine a sayar da abin da ke cikin cikin dabbobi abin nan raƙuman da suke mata cikin su a sayar da shi wanda ya ga habalin habala ya shafi dukkan nau'in dabbobi ne kun gane ko to amma yanzu ana nufa an ware na raƙuma ne wannan raƙuma tana da ciki abin da ke cikin ake so a sayar nawa ka siya wannan ciniki sai ya kira madamin wal malaqih in an ce malaqih shi kuma jam'i ne na malqah shine bai'u ma fi zuhurul jimal shine a sayar da abin da ke bayan dabbobi din abin da ke gadon bayan su kenan shin ko na kaya ko dai menene a dai sayar da su shine abin da yake haramun na dabbobi shi kuma jimal jam'i ne na jamal imam malik ibn anas yake cewa la yanbaghi an yashtariya ahadun shay'an min al-haywani ainihi. bai halatta ba wani ya sai dabba bi ainihi dabba da aininta dabba iri kaza dabba kaza kai ba iri kaza ba kaga iri kaza sifa ce dabba kaza mutum ya saya idan kana ga'iban anhu idan ba ta nan ragon nan naka da ka ɗaure shi nake so kun ga shi mace da ɗazu na ɗazu ina sa rago iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza mubham ne wannan to amma yanzu ka ayyana rago don watakila kullum yana in aka zauna kullum yana maka firar ragon shi ai ya ɗaura rago a ina ai kafin karbar sallah ya zama ƙato ai waye ai abin da nake bashi dusar <laughs> yana bashi dusar alkama yana ba in ruwa sai ya mishi haɗi yana bashi ruwa ne da kanwa yana mishi kaza yana mishi kaza kullum kana jin yana yaban ragon nan kullum kana jin yana yaban ragon nan yanzu ga babba sallah ta kunno kai sai ka ce no zai sai maka da shi eh ina ba shi ba ce ba ai wannan idan kana ibn anhu idan ya zama baya tare da shi wa in kana qadara ahu ko da ya kasance kuwa da ya gan shi kun yi shiru ya gan shi da ya taba ganin shi wa radiyahu kuma ya yarda da kiyo eh baka gano wannan ba wannan shine cinikin rago mutum ne yake da rago da yake da ragon ya daure shi wata biyar baya kaga ragon sai cino zai sai maka da shi yanzu ka gane ko amma baka gan shi a yanzu ba amma dai wata biyar baya kaga ragon to amma kullum yana kaga ragon nan da ka gan shi din nan kwanaki ai yanzu ya zama katu ai yanzu nan ai bayan bayan da ka bar shi din nan kawai hatsi yake ba shi ai dusar alkama yake ba shi ai tirke uku ya mai da safe daga karfe bakwai zuwa karfe tara akwai inda yake daure shi daga karfe tara zuwa karfe hudu akwai inda yake ɗaure saboda kada rana ta taba shi sosai kada kuma taimaka kaza sannan da daddare ga inda yake ɗaure shi yana taimaka labari yana baka irin nau'ikan abincin da yake bashi shekara wata biyar bai fa sai ka ce no zai sai maka da shi don yanzu kana son kai layya ya halitta kun ga yace bi ainihi rago kaza ne bai amma ta yadda maganar maka dazu inda cewa i inda cewa kai kana son rago za ka layya da shi mai sifa iri kaza iri kaza wannan daban amma yanzu wani rago ne guda ɗaya da aka ɗaure, aka ce shi wannan ragon shi za a sai maka da shi imam malik ibn anas sai ce bai ba domin me ya gaishe wata biyar baya zai canza zai canza sosai da sosai taman da ka ganshi ne ragon laye ba sai da ka je tira ko ka ganshi ba don shi ne kawai ka ganshi ka saya in ka saya sai ka bashi kiwo kamar yadda kuma man siraji ya faɗa sai a yi lissafin kuɗin kiwo ma'ana tun da gidanka babu inda zaka daure ko kuma ma ko akwai inda zaka daure din kai baka da lokacin da zaka kiwo sai ka sallame shi kudin kiwo ya ci gaba da kiwo ta mashi daga na babbar sallah kusa mun yi alƙawari da ku ko na me yau ala an yankuda sama na hula ƙaribin wala ba'idin akan zai biya kudin shi ba wai fa ba wai abin nan bala ƙariban wala ba'idan ko kusa ko gaba duk ba halbe ba in dai abin da ake bukata ne zai sayan maka shi ne a ɗauko ragon a kawo shi in ka gan shi yanzu ake cinikin shi kenan da cinikin yanzu kun gane maganar in ka gan shi yanzu aka cinikin yanzu bashin bashi dama wannan ya halatta a ciniki bashi shikenan za ka biya kuɗin nan da bayan sallah za ka aima lissafin kuɗin abin nan ko kuma za ka biya kuɗin wata ya ƙare da sauransu amma cewar kawai ka daɗe da ganin shi shine to amma nan la ƙariban wala ba'i da malamai sun yi magana sun ce akwai ganin da zai ƙarib zai zama mai tasiri misali ka gan shi jiya ragon ka gan shi jiya aka ga ya sha bamban da ka gan shi wata biyar baya eh to haka jiya ai kaga ƙariban ne ba'idan kuma wata biyar baya misali ina fata mun fahimci wannan da ke ku muku tambaya kana da wani dan uwa a karkara sai ce yana da raguna sai ka ce no za ka sai mai kuke ta magana a waya no zai sai ma da rawa mhm. eh gila a kawo shi sabanin kuma yadda sai yana zai tun da shi zai sai zai daga kan ban mashi kai ai ragon nan da bayan tahowarka ai ragon nan yi girma yanzu eh gagare ko ai ragon nan yayi kaza yayi kaza ai ragon nan yayi kaza yayi kaza قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا قال مالك وإنما كره ذلك أبن إذا ما قلت أنكرها أنت وانا تنكي نرى وانا مثالي da muka ce rago ba wai ana nufin rago banda tinkiya ko banda rago kai mun fadi ne dan buga misali irin wannan nau'in cinikin li'annal baya ya tafi bi saman domin wanda isayar zai yi amfani da kuɗin kun yi shiru kana sayan mishi yanzu kana saya a wurin shi yanzu rago yana ina yana can gidansu bai ɗauko maka shi ya kawo ba zai fara amfani da me da kuɗin wala yudra kuma ba a sani ba hal tujadu tilka sil'atu alama hal mubta'u shin wancan abin da aka siyan ma din za a ganshi za a same shi a yadda ka gani daɗin amla ko ba za a samu haka ba damuna ta ɗan da ke shi ko ranar nan da aka yi ya buje shi kun yi shiru ɗaya fali zalika kuriha akan wannan aka karhanta sai dai wala ba'asa bihi idza kana madmunan babu laifi idan ya zama bashi madmunan ya ɗauki nauyin zai baka mausufan sifanta shi aka yi ba bi ainihi ba kuma gana ɗazu daman bi ainihi ne to tun da an ce bi ainihi ne baka da damar canji ai wannan ragon shi ragon da muka saya ne amma yanzu an mausufan ne zaka ce a'a ba akan wannan muka muka daidaita ciniki ba kun gane bambancin in ya kawo maka wani zaka ce ba a kan wannan maka daidaita ba domin wannan masufan ne amma wancan ainihin ne shine ragon da na sayan ma kenan ai ka gan shi masha Allah yana da kazar kazar aha ina babu bai'il haywani bil lahm subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik